هدى وبشرى للمؤمنين waɗannan ayoyin masu shiryarwa ne zuwa ga gaskiya da nuna hanya ne zuwa gare ta kuma masu yin albishir ne ga muminai masu imani da Allah da manzansa.